بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan kwana ɗalibai malamanmu sauran mahalarta wannan masallaci ne albarka masjidun rahma ina mana barka da wannan yammaci a yau alhamis wato ranar uku ga watan almuharram shekara ta hijira 1448 daidai da lissafin ranar 18 ga watan yuni 2023 kamar yadda aka ambata matashiyar wannan tattaunawa ita ce wato wasu fa'idoji daga cikin tarihin asayida aisha radiyallahu arha a malaminmu a sheik malam bashir lawal muhammad allah ya saka mashi alkhairi ya gabatu a cikin tattaunawa game da wato fa'idoji a rayuwar asayida na na khadija radiyallahu arha kamar yadda ya ambata lokaci ne takaitacce wanda ba zai ba da dama a yi bajiya mai faɗi ko a sufani zantuttuka kan waɗannan ai ba amma dai mana yudraku kulluhu la yudraku jullu a sai da aisha radiyallahu anha sunanta kenan aisha bintu abi bakri ibnu abi quhafa at-taymiya wato sunanta Aisha sunan babanta Abubakar babban sahabin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma halifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abokinsa tun kafin musulunci kuma abokinsa har ƙarshen rayuwa shi kuma sunan baban shi Abu Quhafa a cikin Larabawa mutanen Makka su kabilar su taimawa ake ce musu banu taim ita ce kadai matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura budurwa dukkanin sauran matansa da aure su suna yan mata ba wannan yana daga cikin abin da wani lokaci takan yi wa sauran matan shaguɗe da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari a cikin hadisi yana ce mata uri tuki fil manani an nuna mini ke a cikin mafarki mala'ika jibrilu yakan zo masa da wani abu nutsatse a cikin wani kyakkyawan mayafi idan aka buɗe sai ga fuskar aisha har sau uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan mafarkin wanda ya fassara wannan mafarki da cewa Allah madaukakin sarki yana umurtar sa da ya aure ta kuma ya aika aka sanar da iyayenta a lokaci guda kamar da aka ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aure guda biyu kusa da kusa bayan rasuwar matarsa Khadija wanda ya kaudace ta kuma rasuwarta ta zama mishi ɗaya daga cikin jarabawar rayuwarsa wanda ya samu sadma ya samu tashin hankali sosai a alaihi salatu wassalam a da aka je neman aurensa sai na abubakar ya ce hawa ya manzon Allah ai aisha ai yarka ce kai ai babanta ne zalla ya ce ƙwarai ko ta ce a cikin dangantaka da mutuntaka tunda yar abokina ne amma kuma halas ina ce saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana yarinya karama yan shekara shida ko na kuma kamar haka tana cewa ma bata ma san me ma'ana aure ba a lokacin aka barta kuma abun iyayenta har sai da aka je madina a shekara ta biyu bayan hijira manzala sallallahu alaihi wasallam bayan ya koma madina suka tare da sai da aisha radiyallahu anha a farkon hijira tana ba da labarin cewa ita dai an kira ta tana wasa da 'yan ƙawayenta aka ce ta zo ji mahaifiyarta umar ruma ta zo kawai sai aka shigar da ita aka yi mata wanka aka gyara mata gashi aka caccafa mata abubuwa na kene-kenen amarya kawai aka rufa ta aka ci gidan miji zafi to fa'idar da zamu kalla a nan shine wato abin da ke cikin aure na ƙara ƙarfin zumunta tsakanin gidaje guda biyu gidan amarya da gidan angwaye da kuma nuni zuwa ga cewa ashe ba laifi ba ne don wane da wane sun taso tare an yi abokantaka an yi kasuwa an yi makaranta idan mutum ya ga abokinsa yana so ba laifi ba ne ya aure ta ba abun kunya ba ne abu ne mai kyau don ƙwanzumunta ne kada ki yi tsallake uwar yarinya ki ce ba zai yiwu ba ta ne zai auri yata ba tare kuke zuwa wuri na da shi ba karke wannan tsallan ya halatta yi fatan hala ya zama wani albarka ga gidanku kamar yadda auren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa na Aisha ya zama albarka ga gidan gaba kida kamar yadda lokacin da hadisa ta iski ta faru karshe ne Allah ya ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum ya ku mutanen gidan sai na bakar kar ku yi tunanin wannan zama muku fitina wanda ke shari'a alkhairi karin daraja ne ga gidanku don fa'ida ta farko shi ne halastin mutum ya auri iyar abokinsa halastin kuma wato a daura mai yarinya karama aure da babban mutum da maza masallah da salama ya aure ta a shekarunsa sun wuce arba'in sun wuce ma a wajen wajen arba'in da bakwai ya dusham ita kuma tana yarinya ya kasa da shekara goma hasali ma irin wannan dattawan ba sun fiye rike wuri sun fi sanin mutuncin matan duk abin da za ta yi na shirme da ƙuruciya duk zai iya jurewa sai dai ya murmushi kawai in ta ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo da kai yau ka ce ba za ka shigo nan gidan ba sai bayan wata ɗaya. kawai ya murmushi ya ce inna mashahu tismur wa ishru inda wani ne irin saurin ma ka zai dalla mata bari ne ya zazzage ta ke baki da hankali don kin gama na huce to na fasa hucewa saboda waɗannan masu shekaru manya da suka san jiya suka san yau idan suna san 'ya'yanku ku ba su sun yi riƙe wani suna fata mun gane wannan abu na gaba shine kamar da muka ambata halattun yi mai yarinya karama aure a dokokin najeriya an kawo wasu dokoki da suke cin karo da wannan halattun ba sani ba ko a nan jihar bauchi ana aiki da wannan doka amma dai a wasu jihohi eh, akwai doka na child rights act wanda tun shekara ta shida aka yi mata aka tabbatar ita matsayin doka a cikin tsarin mulkin najeriya cewa idan yarinya ba ta kai shekara goma sha shida ne aka ta wannan kuɗe lauyoyi ko sha takwas ne sha takwas ko To an mata aure an yi an karya doka kuma da limamin da ya daura da babanta da mutum da ya aure ta da shugaban kwamitin masallacin da aka daura auren duka sun yi laifi kuma za a iya kama su a kai su gaban alkali kuma alkali ya yi musu hukunci na tara ko ha gidan yari shekara biyar ko a gidan yari Za ga wannan doka ce da'ira da'irar doka ce ko ta ci karo da wannan mabda'in wanda yake tabbatar a cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka wajibi ne ga 'yan majalisar musulmi je wannan dokar su cire ta a canza ta ta zama cewa a ba mutane dama su yi exercising right in na religious abin nan right suna na addini addinin mu ya halasta to halasta daura auren zai nufin mu'amala da ita har sai ta kai munzilin mu'amala mu kiyaye wannan a sai da Aisha radiyallahu anha ta kasance mace ce mai ilimi mai kuma kwaɗayin ilimi haƙurwa yana cewa ina mamaki ya ce kai ba na mamakin zurfin iliminki a ƙwar'ani da hadisi amma ina mamakin zurfin iliminki a sanin ko a sanin magunguna ta ce saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi rashin lafiya ya kasance kuma mukan yi baki daga ƙauyuka in sun ina tambayar su da me kuke maganin kaza da me kuke maganin kaza as-sayyida aisha radiyallahu anha abu musa al-ash'ari yana cewa cikin riwaya hadith yana cewa ma ashkala alaina nahnu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'an min al-hadith fa ka'anna aisha radiyallahu anhu illa wajadna indaha fihi ilma yace babu wani abu na karatu da yake rikice mana musa bai su abu al ashari su anas su abu huraira su abdullahi dan umar su jabiru su wane ne su wane ne su waɗannan gaggan malaman shi duk abin da ya rikice mana idan muka tambayi aisha sai mun zo na sabon ka abdullahi dan umar ya ji abu huraira yana cewa wanda ya yi sallar gawa ya raka gawa makabarta yana da lada kamar girman dutsen uhudu guda biyu wanda ya tsaya iya sallar gawa kaɗai yana da guda ɗaya sai da umar fastagraba hadal hadith anya kuwa bu hurairah ya tuka ya tuka kwashe kwashe ba irin yana ganin shi ma fa malami sai aika wani yaron sai ce ka je ka tambayi Aisha wannan karatu ta taɓa jin wannan karatu ana zuwa ta ce kwarai kuwa wannan karatu ne tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aka dawo aka gaya masa yayi ce yace laqad afratna fi da kafira. shi ba shakka mun daɗe muna asarar lada saboda kawai idan an yi sallar jana'iza sai kawai koma gida a shi zuwa makabarta ko kuma a ce ga jana'iza wata gida yana da wani uzuri kawai sai ya tafiyarsa a shahid shi ne aisha radiyallahu anha ta kasance malama ce kallabi tsakanin raguna shi sa zahabi yake mata yake cewa ta rajulatan min an-nisa'i ta kasance wato kallabi ce tsakanin rawuna a ilimi cikin kar ki zama kallabi tsakanin rawuna human leader a harkar daganiyar siyasa amma ki zama kallabi tsakanin rawuna a harkar ilimi a taɓa ki ƙur'ani zanzan hadisi zanzan fiƙin mathematics komai a jiki lahiyar sai ki ga kin taimaki al'ummaki kin karantar da ƴaƴan kin karantar da makwabta kin karantar da abokan zama kin karantar da ƴan anguwa har ma ki karantar da mazaje ma sai ki zama mai amfani a cikin al'ummar ki kar ki zama wato kakashiya ko wanda za a laluba a rasa komai a kai ki empty kamar an goge ka saboda haka daga cikin fawaid a cikin rayuwar Aisha shine muhimmancin ilimin ƴaƴa mata kuma in muka ce ilimin yaya mata mu masu faɗa wannan magana mu muna nufin su fara da ilimin addini tukuna ba wai ilimin boko ba domin akwai wannan da'awar a wannan zamanin kira zuwa ga ilimin mata amma ana nufin a zuba musu tsantsan boko eh ilimin boko ilimi ne mai amfani ilimin sana'a ilimin kimiyya ilimin kaza kaza kaza ana da bukatar sa amma dai yana mataki na biyu ne bayan ilimin addini saboda haka 'ya'ya mata mu tashi tsaye wajen koyon ilimi a wanda zai amfane mu ilimin addini da sauransu abu na gaba a cikin rayuwa Aisha ta kasance mace ce mai ibada tana kula da menene da ibada yawan sallah yawan azumi yawan karatun alkur'ani yawan aikin hajji da umara ta kasance tana yin waɗannan ayyuka karki tsaya iya karatu kawai bayan karatu yi aiki da ilimin ki kar ya zama cewa karatu kawai kika damu da shi amma ba shi da kula da ibada irin wata ta'ada da mata suke yi eh, yanzu din nan an gama al'azar sai ka tarar wata bata mai azar tana ta tana ta sai da abun nan mata ta tukune ta gama harkar wata gida sai bayan sallar isha ta zo ta yi azar la'azar magriba isha duka eh, har ma ana yin wani zance ana cewa wai ganin waɗa'i sallar gidan biki wata ba ta yin sallah sai an je gidan biki daga kowa yana yi to nan kan za ta yi ko da ma tana fashi za ta yi ka a gani to zama da an kira sallah ki tashi ki sallah da an kira al'asar ki tashi kar ki bari kina fashin sallah asuba ki dan da gidan ki baya kar ki bari ki saba da wato barin sallah tana wucewa musamman sallah Za ku kuma ramuwar azumi iyayen mu mata da yawa ana kama su da matsalar ramuwa azumi in na rantse da abin da zai kashe na anan na san ba zan yi kafara ba wataƙila wata ana binta azumi tun na 1445 wata biya shi ba haihu da riga shi an shiga 1448 duk bayan wata uku za ta buga malam malam dc na waya ko malam ah, jiya ne za ta malam a taimaka mana da fatawa wallahi ni ce ana bina azumi kuma gashi na haihu yanzu kuma na da wani cikin kuma na ma da wani sa tambayoyi ne daban-daban to a dinga kokari ana rama azumi na fata muna gane abu na gaba a cikin fadaloli a fa'idodin rayuwa Aisha akwai as-sabru 'ala al a akai da Aisha radiyallahu anha ta da jarabawa tsayawa a rayuwarta wanda yake nuna cewa duk falalar da Allah ya yi wa mutum baya barin shi haka nan babu jarabawa kamar yadda babanta ya gaya mata yake ce mata ai ba zai yi a ce kyakkyawan mace kamar da take da fuska a wajen mijinta kuma abin ta haka nan kawai su rauna shi gobe zai yi wa to bari mai cikin guda ɗaya daga cikin garabawa, tun da duba iwa lokaci shine hadisatul isk wato sharri da aka yi mata da ƙage da ƙazafi don a kashe mata aure don a ɓata mata mutunci don a tozarta mijinta wasu munafukai cikin munafukan madina marasa arziki marasa kirki suka laɓai laɓaiɓaye mummunan zance suka ƙunsa suka yaɗa a cikin mutane ai aisha ai ba mace ce kamammiya ba ai tana kaza tana kaza wannan zance ya tambari a cikin mutane ya kai ya kawo wajen wata guda yana trending duk ya ya dawo kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya ji iyayenta suka ji ƴan uwanta suka ji kishiyoyinta suka ji sirkanta kowa ba wanda bai san labarin don Allah ki da irin wannan labari a yanzu a ce an miki sharri cewa an kama wance da farko ko wance da ta haihu ai ba cikin mijinta ba ne ai mata aure ce amma kuma tana yin kaza ce kaza ya zama da cewa wannan abin sharri yaya nauyin wannan zancen yake yaya za ki ji ga kishiyoyi ga makwabta ga 'yan ba na na’iya ga mahassada kowa a wannan zamani na karin da na ya rage sun ba karamin musiba ba ce sannan ga miji yana ƙaunar ki ana so a ga cewa ya kore ki a yi miki dariya to wannan shine ta jarabawa da Allah ya mata amma mai ta yi haƙuri da komawa ga Allah da kuma addu'a da ta yi ta yi har Allah ya fitar da ita daga wannan jarabawa kuma fitar wadda Allah ya mata sai ya ƙara mata daraja wacce wata wata mata a cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba samu wannan darajar ba su biyu ne a cikin matan duka duniya suka samu wannan darajar da ita da Maryamu alaiha salam su ne waɗanda Allah da kansa ya ɗauki gabarin wanke su Allah shine lauyan su da kansa wato ba wai an je an yi DNA ne ko an je an yi wani eh, eh, eh, an je an yi kure an kure makaryatan an an an kure su sun kasa kawo hujja ko an je gaban alƙali an ci rantsuwa ba wannan ake ba a Allah ne da kanshi ya wahayi na alƙur'ani ita ma ta ce ni ma na ma raina kaina ban san cewa wai na kai matsayi a wurin Allah da har Allah zai yi wahayin ƙur'ani da za a dinga karantawa wai a kaina ba za ku saboda aka duk jarabawa da Allah zai bi a gidan miji ke hau irin jarabawoyin da ake fuskanta da tana cewa an cutar da Aisha fiye da cutar wanda aka yi miki sai ta haƙu kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan cewa laqad ubiya mufa akthar min haza fa sabar idan Allah ya tarce ki da wata kishiya ko uwan miji ko zaman gidan haya ko miji mara kirki ko miji mai yin kaza ko mai kaza ko miji kullum baya nan matafi ko mai zuwa kallon kwallo zai dawo sai karfe ɗaya na dare ko mai yawan auri saki ko ya yi miki kishiya ya ƙara yi ko Allah ya jarabce ki ba kya haihuwa Aisha Allah ya masa wannan jarabawa ko Allah ya jarabce ki da kishiyoyi masu shiga sharba shan ga su dan jarabawa iri daban-daban da ake kanta? mafi girman al'amari shine haƙuri Allah ya ce wa zalla minhum a'immatan ha ya haduna bi amrina lamma sabaru aw ta qira'a lima sabaru haƙuri dinnan da ake cewa kullum a yi haƙuri a yi haƙuri iyayen mata kai haƙuri tun kakanni haka suke faɗa yanzu zamani ya zo wasu mutanen banza marasa daraja suna cewa mata wai kada su yi haƙuri a da zuga mata ana cewa kar su yi haƙuri ta da ƙayan baya ta da fitina su yi rigima da miji sai an san me yake ciki sai an yi kaza kaza kaza waɗannan rashin haƙurin ba za su kai ko ina ba ba haƙurin nan ne da aka ce abinda annabi ya gaza to shi ne kawai bauta ina fata mun gane wannan aisha ta shiga wannan babban jarabawa kuma ga haƙurin ta yi an ji tsoranin jiya a gurgude aisha tana da halin karamci musamman bayan allah ya bata arziki bayan rasu manzo allah sallallahu alaihi wasallam kusan ta daɗe a duniya ba ta rasu ba sai a shekara ta hamsin da takwas bayan hijira zai sallallahu alaihi wasallam ya rasu a shekara ta sha ɗaya sai ta rayu shekara arba'in da bakwai a bayan su ba mu ci tunda ba su sake yin aure ba babanta ya rasu ƴan uwanta ma duk sun rasu sai dai ƴaƴan yayi da ƴaƴan kannai to a wannan tsawon rayuwar da ta yi sai Allah ya ba ta arziki musamman zamanin na uwar dan kasa ya sanya wa matan manza Allah sallallahu alaihi wasallama fansho da garatuki mai nauyi duk wata za a kawo musu kaya a aji musu na kuɗaɗe take cewa kuɗin da ake ba ta kafin ta gama kashe waɗanda aka ba ta na watan da ya gabata wasu sun to na haka take ɗiba tana bayar da su sadaka kyauta tana ta bayi to idan Allah ya miki wadata da arziki ki zama mai kyauta da sadaka kai ki zama marwaciya mun ji yadda sai da Khadija ta samu shiga a gumbaci a gumman Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mutum ya cin ta ma karimiya saboda ka karki zama na hana sarkin ruwa. idan da kyauta kina bayarwa ko mutum na farko da ya kamata ki ba kyauta shi ne mijin da zaki in da ba mazajen ku kyauta kuna kuna kuna kuna tuna baya cewa sanda ake neman aure kuma ba su muku kyauta ba sun gama kamfen yanzu ba sa kyauta ko kudin da musu ba ku ji sai eh, eh, eh, sayyidina ibnu mas'udin ba zainab ita ma mai kyauta ce ma sosai ta ma da shi ba ta ci da yaya ban da goyi <laughs> Ah, ba zan tafi zuwa na ƙarshe ah, husnul ishra ma al a akai da Aisha radiyallahu anha ta iya zama da mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, ba a banza Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaudace ta nan ba kaunar da har kowa ya gane har sayyidina Umar yana ce ma Aisha Hafsa kar ki bi ma Aisha la tagurrannaki hadhihi allati kanat mahbubatan inda zawjiha kar wannan da mijin yake kaunarta ta dinga rudan ki ba wala ya gurin ki an kana an tana jara take awda minki wa ahabba ila nabi sallallahu alaihi wasallam aw ta riwaya ni da Aisha ita kar ki dinga biye mata ita mijin yana tsananin kaunarta abu da yawa idan ta yi zai kau da kai kuma kika ba zai kau kai ba sanadi ya kaunace ta saboda halayen lissafa wasu abubuwa irinsu ta kasance mace ce mai basira mace ce kyakkyawa mace ce mai asali mace ce ɗan gari mace ce wadda take kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin siffofin mata na kwarai wadda idan mijinta ya fushi ba za hankalinta ba zai kwanta ba sai ta tsuguna ta ba shi haƙuri sai ta zo ta riƙe hannunka ta ce yau ba zan ci abinci ba ba zan yi barci ba ba zan yi shiru ba sai ka haƙura aisha ta kasance ta iya ji da miji da tattali da shi da haƙuri da yi masa hidima ta ce ko da yaushe ina cikin hidima ga manzo sallallahu alaihi wasallama shi yasa ma ba ta samun yin damar wani lokaci ta rama azumin ta na ramadana har sai gab da sha'abana saboda yawan hidimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana yawan yin baki a dafa musu abinci a yi kaza a yi kaza da kula da shi kullum cikin wannan hidima take ki koyi wato kula da miji domin wannan shine bautar da ake cewa aure bautar ubangiji ba wai kawai ki zai ki zauna ki hakin sai a kujera kamar wata hakima ki wuni kina taɓa waya har ki jona mata power bank wajen kada caji ya kare miji kuma yana buƙatar ruwa yana buƙatar abinci ya yi tari ba ki kawo ruwa ba ba ki san da yake ciki ba har ulcer ta ta kashe miji Allah ya ce ina ganin nasu lokaci na ku gaskiya malam malam ah, malam ah, ah, abdulmannan da kai da malam malam ibrahim alakiya kan wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh